Wale Ibrahim. Wala baka. zuwa Zan je karɓo katin zaɓe zaɓe. Ba ka da labarin hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC tana yi wa waɗanda ba su da katin zaɓe rijista. da Ni me zan yi da katin zaɓe? Ka ni ban ma taɓa yin katin zaɓe ba. Kin zo ni zance da yake wai katin zaɓe. a'a hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC yanzu tana yi wa 'yan shekaru goma sha takwas waɗanda ba su mallaki katin zaɓe ba rajista da waɗanda ma suka haura da ko masu matsala da waɗanda suka canza gari ko unguwa ta hanyar mallakar katin zaɓe za ka zaɓi gwamna ta hanyar mallakar katin zaɓe za ka zaɓi shugaban ƙasa mala abubakar babban ci gaba ne a wurinka a matsayinka na wanda yake shekara goma sha takwas zuwa sama ya mallaki katin zaɓen su domin makami ne mana baka shi fa katin zaɓen nan ba a zaɓe kawai zai amfani ba a wurare da dama zai maka amfani. ai kuwa tun da haka ne bari zan je in faɗa wa inna domin mu ranka ya tare da kai ni ma in mallaki katin zaben nan dan haka ke mu je gida da bar na'am shin ita inna tana katin zaɓe? yo ai ta tsufa me za ta yi da wani katin zaɓe. ai hatta tsofaffi ma suna damar da za su mallaki katin zaɓe kuma zai musu amfani kai har ma masu bukata ta musamman matsawar sun kai shekaru goma sha takwas suna damar su mallaki katin zaɓe domin zai yi musu amfani. to ai kuwa tun da haka ne mu je tare da ni da kai mu faɗa wa inna domin ta fito mu ranka ya mu je ai mana katin zaɓen nan don haka ke ko kina da shi? a'a ban da shi. a'a to taho mu je domin ai mana katin zaɓe tabbas. Tabbas a wannan karan hukumar zaɓe ta yi kyakkyawan shiri domin sauƙaƙa wa al'umma tare da tafiya da fasahar sadarwar zamani. A don haka ne ma ta samar da manhaja musamman a yanar gizo yadda za ku fara aika bayananku na mallakar katin zaɓe na dindindin sannan daga bisani ku ziyarci inda aka ware musamman domin ƙarasa karɓar bayananku. A sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa sakarbar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar waje mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin wannan sako ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC reshen jihar Kano